الحمد لله رب العالمين وأسلي وأسلم على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإسان إلى يوم الدين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد dukkan dangi yabo da godiya sabbata ga Allah madaukin sarki mahalicin kowa da komai muna roƙon Allah muna yi masa godiya ta musamman muna neman taimakonsa muna neman gafararsa muna neman shiryarsa muna neman Allah ya tsare mu da sharrin kan mu laifukan mu da sabon Allah da muke yi tsakanin mu da shi muna neman Allah ya yafe mana yin wanda duk Allah ya shiryar da shi ya zama shirye wanda kuma Allah ya batar da shi ya zama batacce ba wanda ya isa shiryar da shi in ba Allah ba ina shaidawa babu an da dacewa da cancanta in ba Allah shi shi kadai ba ko Muhammadu sallallahu alaihi wasallam bawan Allah ne kuma Manzansa ne sallallahu alaihi wasallam jama'a babu zance na gaskiya in ba magana Allah ba maganar Allah ita ce tafi kowace kowane ce magana ta gaskiya da maganar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam babu shari'a in ba shari'a da manzon Allah ya zo da ita ba mafi sharrin al'amura a cikin rayuwa shine kirkirarru abubuwan da aka kawo su ba san su ba a shari'a duk wani abin da aka kirkire shi bid'a ne haka kuma duk wata bid'a bata ne abin da ake nufi da bid'a shine abin da aka yi shi da sunan addini amma da bai san da shi ba kuma bai koyar da shi ba ku nisanci bid'a ku guji bid'a ku barayu akan sunna da bautawa Allah akan sunna da imani da abin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo da shi saboda annabi ya ce dukkan wata bata a cikin wuta take kamar da imamu da sa'i irin wannan hadisi bayan haka ya koyan uwana A masu girma masu matsayi ku sani babu rabauta babu tsira babu kubuta sai in mun koma zuwa ga Allah Ta baraka wa ta'ala madaukakin sarki sai mun koma ga tsarin rayuwar da Allah ya shimfiɗa mana Matuƙar musulmi suka zaɓi wani tsari da za su rinka rayuwa a kansa suka ga shi ne ya fi musu amma ba tsarin Allah ba to sun sai wa kansu wahala za a yi samun damuwa za a yi ta samun bakin ciki za a yi ta samun bacin rai za a yi ta samun tafka da warwara za a yi ta samun gashi nan dai abubuwa na bacin rai ka kasa samun me yake maka daɗi saboda duk tsarin da za a zo a ɗora ka ɗin in ba na Allah ba ne a cike yake da son zuciya da canje-canje shi kuma ɗan adam Allah ya yi shi yana da zalunci amma Allah shi ne yake wa mutane adalci uniformly kowa da kowa Allah zai mai adalci so ku fifita rayuwa akan tsarin Allah a cikin dukan sha'aninku ko da ku ba ku samu hakan ba amma ku ji a ranku cewa kun zaɓi ku rayu akan tsarin da ubangijin ku ya tsara muku shi ya muku to sai ku samu sauƙin rayuwa yan uwana ku sani cewa imanin nan da ake faɗa fa ba kalma ce da ake faɗanta a baka kawai ba wallahi ba zancen baki ne kaɗai ba a'a imani wani abu ne da yake da nauyi amana ce waɗanda wato amana ce wacce take da gidaje da yawa duk wanda ya ce ya yi imani to akwai kaya a kansa da yawa nauyi ne wato mai girman gaske shi yasa imam alhassan albasari ya ce ba imani ɗin nan fa ba wai imani kawai shine mutum ya yi imani da allah da baka ba a'a ko ya ce yana buri mutum yana buratar kaza da kaza a laisar imanu bitamanni kuma ba kwalliya ce ba da mutum zai yi ta a zahiri amma ya ɓuye yanka tsiya a'a ana son ɗaka da waje ciki da waje imani ya ɗarsu a zuciya kuma aiki ya yi abin abinda gaɓai su abin abinda zuciya ta yadda da shi duk wanda ya faɗi alheri ya kuma aikata alheri to za a karɓi aikinsa wanda ya faɗi alheri ya kuma aikata alkhairi to ana masa albishir za a karba aikinsa kullun ya zama burinka alheri kake so ka faɗa kullun ya zama burinka alheri kake so ka taimaka ba sharri ba yace wanda ya faɗi alheri da baka amma kuma ya aikata sharri a aikace to ba za a karɓi imaninsa ba kenan kaga akwai wanda za su zo su faɗa a baka amma kuma aikinsu ya karyata to imani dole ya tabbatar baka ka tabbatar kuma gangan jiki ya tabbatar ya ku yan uwana yau idan kun lura da duniya gaba ɗayanta wallahi malam rayuwar da ake a duniya rayuwa ce ta suna Allah wa ni'mal wakil malam an haramta wa mutane jin daɗi da kwanciyar hankali matsala ta security matsala ta tsaro kowace ƙasa sai kaga akwai wata damuwa ko dai suna yaƙi da ƙasa da ƙasa ko kuma a cikin gidan akwai wata wuta da ake hurawa ko kuma akwai yaƙi na ƙabilanci ƙabilu ko akwai zaluncin shugabanni ko akwai kaza ko akwai kaza mutane sun sa kasa samun jin daɗi da kwanciyar hankali gashi kuma an ci gaba a duniya technology na duniya an ci gaba ana ta ƙirƙirar makamai sababbi ana ta ƙirƙirar hanyoyi daban-daban ana ta meetings series of meetings a duniyance da 'yan leƙen asiri da 'yan wane ne yaya za a yi aika za a yi kaza amma an kasa samun jin daɗi a duniyar a gaya mun ƙasar da take cikin jin daɗi ɗari bisa ɗari wacce ƙasa ce a gaya mun al'ummar da suke cikin jin daɗi ɗari bisa ɗari wacce al'umma ce wannan ana ta maneji dai ana ta lallaɓawa gashi kuna da dabara gashi kuna da hanyoyi gashi kuna da jiragen sama na yaƙi gashi kuna da abubuwan leƙen asiri gashi kuna subhanallah a cikin gidanka yau ana so sai a ga me kake yi malam komi da ke faruwa akwai kyamara tana ɗaukan hoton komai akwai tauraron ɗan adam yana ɗaukan hoton komai akwai jirgi ɗan leƙen asiri akwai wane ne akwai wane ne za a zo a iya yin taro da kai da biro an ɗauke ka. yanzu wataƙila a jikina sai in saka biro guda ɗaya duk abin da ake duk ana ganin da biro komai da ka sani na security masha Allah daidai gwargwa ana ta kirkira komai da sauransu amma kuma mabarnatan suna nan sai karuwa suke ta'addancin sai karuwa yake amma duk da haka yau ga munan mun kasa samun natsuwa da kuɗin ka ma zaka sai makamin da zaka kare kanka ma wallahi alazim ba lalle a baka dama kare kan ba sai ka sai makamin kuma sai an baka izini ka kare kanka da shi sai ka ji an ce kasa kaza ta sayo jirage na yaki na yakan 'yan ta'adda kaza kaza sai a ce ai ba za ta fara amfani da shi ba ba a ba ta dama ba sai 2025 ita kuma al'ummar tana nan tana cikin bala'i tun 2019 ko 2017 ko 2016 ko 2015 tana nan ana yakin ana ta kashe mutane kuma ta sa kudin da ta siyo makamun kuma ana ce ba za fara amfani da su ba sai shekara kaza sai shekara kaza ma'ana ka sai makamun kuma sai wasu sun baka dama kai ko kuma ka sai makamun sai an turo maka suwa za su sarrafa maka makamun mutumin ƙauye ya mallaki makami mutumin ƙauye da bai iya sarrafa waya ba waya waya dan birni ma ba kowane dan birni ne ake bashi waya iya sarrafa kowace waya ba amma mutumin kauye ya fi dan birni ya fi dan ya fi dan birni iya bindiga ta yaya yan ta'adda suna da makaman da ya fi makaman gwamnati ya fi makaman dan sanda ya fi makaman soja suna da motocin da ba a da shi da ina ta ina kuma an ce ana so a zauna lafiya yaya aka yi haka ne ma duk lokacin da ka zo cin tuwo ka tare da katon goro a cikin miyarka to ya kamata ka tambayi matarka ya ake aka sa maka goro a cikin miyarka mutane malam ana rayuwa kowa kuka yake kullun shaki wa ya shaki wa ya shaki duk wanda ka taba kuka yake kowa ba wani wanda baya kuka waɗanda ba su kai sun kawo ba yanzu suke juya al'amura yau yanzu wanda yake dan ta'adda shi zai ba da doka ya ce a yi kaza ko kar a yi kaza a bi shi a rarrashe shi a nemi taimakonsa a nemi haɗin kansa a nemi kaza wani kuma ya ce haɗa kai da ɗan ta'addan ya ce yana son sa yana son ka don mun kasa samun nutsuwa mun kasa samun kwanciyar hankali muna cikin damuwa yau miliyoyin mutane a duniya ba wai a ƙasan mu kaɗai ba wata asirinka da ka da sarautarka amma wallahi malam kana da tsoro muzuru in ya biyo ta kan ɗakinka ka daina bacci kenan kowa yana cikin firgici yanzu ba ko ina za ka je ba kuma ba da kowa za ka yi mu'amala ba da an gaza zirga zirga wani ya je ya dawo an je an dawo sai ce jama'a mun fara ganin wani abu ba suspect ba ba mu da nutsuwa a cikin gidajen mu malam ba mu da nutsuwa a cikin unguwannin mu ba mu da nutsuwa a cikin kasuwannin mu kuma kowa ya kasa gane me dalili wannan wace irin rayuwa ce ta kaskanci ta ci baya ka ci abinci baka ji daɗin abincin ba ka saka riga ba za ka ji daɗin rigar ba ka gina tamfa tsatsen gida ka kwanta ka kasa bacci a cikinsa ka hau mota mai tsada mai sanyi amma kana gumi a cikinta ka kasa samun me yake maka dadi komi ba dadi komi kowa zai ce ma komi ba daɗi aina sa'ada ina jin dadi yake ya koyan kuma yau daga cikin mu akwai masu mutuwa da yunwa yunwa billahi alazim yunwa yunwa kwanan nan wani bawan Allah ya mutu a nan nan biyu ke Olside wani bawan Allah ya mutu ba student bane a cikin nan biyu ke Olside ya shiga haka kurin yana tsaye faɗi ya mutu an zo ana bincika wane ne wannan mutum wane ne sai aka duba sai wani yake cewa ai kuwa jiya ɗin nan aka raba sadakar abinci ya shiga layin karban sadakar abincin nan da ya zo wajen karɓan abincin sai da ya kamar zai bayan an bashi nasa kamar zai fusga kamar zai kwata ya ƙara kamar wanda aka bashi bai ishe shi ba yana so ya ƙara daga wanda yake bayarwa haka ya karɓa ya hambure abincin ya ci ne talaka miskini ba wanda ya san daga ina yake sai aka tuna to wataƙila yunwa ce ta kashe shi bai da abin da zai ci ne wallahi ɗazu ɗin nan ina tafiya a titi na ga wani yaro ƙarami da majina a fuskarsa gashi ya kamata a ce yana firamare yana eh, makaranta ko yana islamiyya da sauransu ya zo yana yana ƙoƙarin goge gilas na ce kai ya yi baka makaranta ba sai ce ba a sani a makaranta ba a cikin kano tsakiyar kano ba a sani a makaranta ba ta addini ba babu ta boko ba babu to waɗannan yaran su ne in kuka ba su za su tashi su zamanto muku bala'i a cikin ku makoci yana ganin cewa uba ya mutu ya bar yara sun wulaƙanta sun tozarta da zai kokari ya kira wannan 'ya'yan maƙotan a sa su a makaranta don kar su zama bala'i wa mutane ba ba ruwan mu kowa ta 'ya'yansa yake ina babanka yace babana ya mutu ina mamanka yace tana gida ina take ita tace na zo mai bara yayi baran baya samu sai zo irin samu din ma yake samu yana gogewa to the same thing kuma naga wata yarinya karama wallahi alazim yarinyar bata wuce ba za ta gama firamare ba tana rike da wannan ruwan da ake goge gilas ai kage yara ne suke goge glass ko to yari yanzu har mata suna yi a nan karamar yarinyar da bata wuce ta kai firamare ba wallahi amma tana goge glass din mutane wato saboda babu babu kulawa yanzu wannan yarinyar akwai mamakin in ta girma wani ya kira ta yana kwana da ita yana bata abinci an kawo min yarinya budurwa lafiyayyar yarinya kyakkyawar yarinya Allah ya mata komai na ya mace amma wallahi malam ba uwa ba uba ina kike rayuwa ne interview da ita ta zuwa take in ta ga ta ji yunwa ta je wurin mai shago kaza sai ya bata kuɗi ko ya bata abinci kuma ya biya sa? in ta gama ta tafi can wallahi alazim nake ga mu ita uban ma yana raye na ma kira uban nayi magana da shi kawai ba ruwansa da ita mala irin wannan abubuwan suna nan barkace shi yasa duk lokacin da aka tashi barna a cikin ku to a cikin ku za a ɗebi wanda za su yake ku me yasa saboda ba ku da kishi na ku taimaki al'ummarku yanzu idan mutum ya tashi anguwa ya ga yara suna shaye-shaye suna buge-buge sai ya shiru ya zuba ido wai ai ba 'ya'yansa bane to da su za a zo a haɗa kai a sace ka da wannan yaran za a haɗa kai a zo a bunka muku bala'i a cikin unguwarku shi sa manzo Allah ya yi gaskiya ya ce unsu akhaka zaliman aw mazluma ka taimaki dan uwanka azzalimi ko wanda aka zalunce shi to muna cikin damuwa ƴan uwana tsarin rayuwar mu in an bar mu muya mu abu ba kyau babu kulawa malam yara a garin nan barkate suna zuba wallahi ba su zuwa zuwa makaranta ka san me makarantun gwamnati a lalace suke wake kulawa da su malamin makaranta sai lokacin da ya gada ma zai zo lokacin da ya gada ma ya tashi suna ta kuka ana ta yanke musu albashi malamin firamare albashin da bai kai ya kawo ba an samu wani kawai wani shugaba kawai yana ta datse musu albashi wani malamin firamare ya isa yi bayani ma a kasar nan ya kuka a jishewa zai saurare shi an yanke albashin malamin firamare ba dalili kawai sai a ce gwamnati ta yanke an yanke albashin malamin sakandare malamin jami'a bai da albashi an rike albashin malaman jami'a wata da watanni suna da 'ya'ya suna da mata suna da gidaje suna da iyaye suna da iyalai a irin wannan rayuwa abubuwa sun yi bala'in tsada sun tsananta kuma an rike wani albashi ba a bashi kuma an ce wai ana so wai a zauna lafiya wai ya za a zauna lafiya zalunci ya yi yawa a cikin al'umma duk wanda ya samu dama nema yake murkushi dan uwansa babu tausayi babu jin kai sai kaɗan daga cikinmu shi yasa za mu daɗe ba mu fita daga cikin kuncin da muke ciki ba matuƙar ba mu ba samu muka gyara irin waɗannan abubuwa ba wallahi malam bincike ya nuna akwai masu mutuwa da yunwa akwai masu mutuwa da kishirwa, akwai masu mutuwa a garin nan wallahi tallahi an kama kyaf ɗin wani gida da billahi azimu aka ce mun in zo in tura yan gizba su je su tabbatar wallahi mutanen gidan dusa suke ci dusa kuma na tura na bincika na tabbatar suka ce wallahi ba su da hali uban ya mutu uwar ta tsufa yaran sun girma ba tarbiyya ba yadda za a yi da haka zuwa suke samu dusar masara su tsattsafe su tsattsafe dan sauran masara masaran a sa ta a cikin uh, abin sunan shi a sa a cikin ruwan zafi ko a yayyafa wa dusar ta jika in ta jika ta jika sai a sa mata gishiri a garin nan ba wani wuri ba ka ɗaga yau ka ce zaka ba marayu taimako a nan layin duk shekara muna ba da taimakon marayu wallahi layin nan ba mota ba ta iya wucewa kuma cewa muka yi na iya unguwan nan kurin iya na tsallaken gwarin jita nan ban nan gidan mala'u ne manyan mutane ne nan banda sunan gurin nan baya gabar da masallacin nan marayun da za su fito a cikin nan wurin, wallahi sai gaban ka ya faɗi ina babanka ya mutu ina babanka an neme shi an rasa ina ba ina kaza ina wane ne auren ya mutu a sakkwato ta aure uban ya koro ta da 'ya'ya bakwai suna nan suna zaune masail mashakil kasira jiddan la tu'addu wa la tuhsa ba mu da nutsuwa a cikin zukatanmu ba mu da kwanciyar hankali muna cikin damuwa rayuwar ba ta da daɗi sai ka je wasu kasashe ka ga yadda suke rayuwa za ka ɗauka kai kai kamata Allah ya kaddara ji huka ka irin wannan ƙasar ta Afirka in ka ga yadda suke rayuwar bambancin abubuwa nesa ba kusa ba malam ga dukiya akwai ta a Najeriya arziki hanyoyin samun arziki arziki abun ne a ƙasa arziki a cikin duwatsu arziki a cikin daji ga kogi da tekuna na noma ga ƙasar noma ga hanyoyin kaza amma babu arzikin ba a samu abubuwa sun lalace mun ci baya abubuwa sun zama abin da suka zama sun san me sirrin wallahi kauracewa tsarin Allah da muka yi mun ne sanci ubangiji a cikin al'amuran mu muna buƙatar mu ya san mu garan bawo dukkan mu gaba ɗaya kowa da kowa ya duba tsakaninsa da Allah waye yake iya yin wata guda yana kamsu salawati jam'i a cikinmu wata guda yana jam'i jam'i bai wuce masa ba wa yake iya jera kwana talatin turbe asarar asubahi ba waye aikinsa baya hana shi ya yi sallah waye sana'arsa ba ta hana shi ya kaza a cikinmu abin da ya zama na dole tilas wajibi mu yi tsakaninmu da Allah ya gagara baya yi shi yasa Allah yake cewa man yashi an zikiri wato duk wanda ya tsallake wato duk wanda ya man arada an zikiri fa inna lahu ma'ishatan danka wanda ya kauda kai daga ambatan mu daga shari'ar mu daga addinin mu to yana da rayuwa mai kunci yanzu wannan ba shine true interpretation na rayuwa mai kuncin ba ban gaya muku abu dubu ɗari ba a cikin matsalolin mu amma akwai wani abin da kake shakka a kansa cikin wannan abubuwan da muka faɗa Allah ya ce za mu kusa shi a cikin rayuwa mai kunci hadisi ya zo ta anna abdullahi ibn umar manzon Allah yana cewa ya ku muhajirun akwai abubuwa guda biyar in Allah ya jarrabe ku da su ina fatan kada Allah ya kai ku lokacin da za ku gamu da waɗannan abubuwa in ji annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama yace lam tazharil fahisha idan alfasha ta bayyana a cikin ku ko a cikin mutane suka bayyana alfasha to wallahi sai sun gamu da cututtuka da bala'ai da annobobi da yawa cututtukan da mutanen da ba su taɓa yin su ba zinace-zinace luwaɗi neman mata neman maza namiji ya nemi namiji namiji ya rinka sha'awar ɗan uwansa namiji mace ta ƙi sha'awar mijinta ta rinka sha'awar 'yar uwarta mace mata yanzu binciken da muka yi ɗazu na program a radio ana bugon mu waya phone in muna muna muna muna fatawa wani yake faɗa na yi bayani cewa yanzu bala'in da yake damu al'ummar mu nan wai yanzu matan aure ne suke yin friend boyfriend me boyfriend matar aure ne da aurenta na sunna amma tana da yaro matashi a waje da saurayinta ne na rantse da Allah kowa ya kula da gidansa kuma ba wato ba wani magana daga kafa akan harkar mace kawai a tsaya abu ka'ida magana na yadda da ke na amince ba za a yi ba a'a ka rinka sa ido dai kaga wannan wayoyin da muke ba wa matanmu da iyalanmu kaga waɗannan ba inda ba za su shiga ba billahi azim sai an maka zanga zanga a cikin gidanka baka sani ba yanzu mata boyfriend suke ku tambaya what is boyfriend matar aure ne tana da saurayi a can yaro kuma matashi wani in talaka ne ta rinka ba shi kuɗi ta rinka zuwa yana biya mata bukatunta ta rinka chatting chatting Shakin subhanallah ta rinka buɗe tsiraicinta tana aika masa yana aika mata matan aure ba 'yan mata ba ba muku bayanin matan 'yan mata ba matan aure suna da boyfriend kai bari gaya maka wallahi akwai mutumin da ya zo ya same ni yana kukan damuwa irin wannan ya ce ya yi ya yi ya hana matarsa boyfriend ta ki hannuwa na ce in banda banza ne kai ba tun yaushe ba ka sallame ta ba yaushe za ka zo ka zauna da matar da ba kai kaɗai ba ne mijinta har ka zo kana wata fatawa to akwai wata ayar da zan baka wani hadisi da zan baka sama da ka kore ta shekaru aru aru wai ya san tana da samari kuma ya san tana keɓanta da samarin wai boyfriend wai yana ce yanzu malam mutum zai iya samun yari da zai aura ba za ta yi boyfriend ba hadihi al'umma wannan al'umman fa waɗannan 'ya'yan namu da kuke gani fa mun yi sakaci yaki har mu har gida mun yi dogon bacci ka zo kana zaune da iyalinka baka da garanti a kanta wani ya ce wallahi malam zan dawo gida matata kwana take da wannan wayar a hannunta ba ta da lokaci na ina jira yana hajiya hajiya tana ina zuwa kwana take tana dariya tana kallon wannan wayar wannan kuma shi ya sayo wayar da kudin nace baka kama wayar ka cije ta ka gutsutsura ta ka fasa ta ya ka bar wa kanka kaskanci Allah ya baka girma da matsayi kana ganin barna ana yi a gidanka ba za ka gyara ba akwai abin da baya bukatar sanyi sai ka yi soja soja tukunna ba wai ka zauna haka ka bar shirme da ta'adi ba haka ƴaƴanka za su tashi ga harkar neman mata mata suna neman mata yarinya karama ƴan junior secondary school going to senior secondary school uwarta ta mutu ta batta a hannun kishiya uban shi kuma yana ta yana yawon neman duniyarsa ga ashe uwar yan lesbianism ne lesbians take yi da haka sai ta ɗauko wannan yar kishiyar tata sai ta sa a cikin harkar ta koya mata ita ta mai da ita mijinta take kwanciya da yar mijinta take kwanciya da yar kishiyarta wannan yarinyar mun yi magana da ita mun yi satin da ita ta gaya mana suna ce tana neman taimako a taimaka mata matar ubanta ne take neman ta a gida yau in kana ta kokarin tarbiya tarbiya tarbiya ko to sai kai da gaske a gidanka ma za a iya yakarka ka yarka yarinya budurwa mace ta zo tana alaka da ita neman mata har wai yara ƙanana wai sun san wai neman mata wai ai dole mu sha wahala 'yan uwana do in ne ta kawo muku wannan abun tasku da bakin ciki wallahi daga nan sai mu kai magariba akwai damuwa amma ina faɗin wannan ya mutane na ya al'ummata mu yi ƙoƙari mu tsare iyalanmu mu tsare gidajenmu babu daɗin rayuwa idan baka bi Allah ba yanzu wannan kaskancin za mu tanadar wa kanmu yanzu wannan abun shi muka yi da za mu rayu da shi inna lillahi wa inna ilaihi raji'una to shi yasa cututtuka za su same mu kun ga wannan cututtuka suke damu suke ta kashe mu wani ya faɗi ya mutu ba sababi har ta ya kashe wani wane ne wallahi shekarun baya iyayen mu da kakannin wallahi ba san hada ta ba ciwon zuciya ko hawan jini ciwon suga nan wallahi duk daga baya baya zo in ma akwai shi wallahi baya mutu kisan da yake mana yanzu ko babu ciwon da yake kashe mu dare dai in ba abu nan yanzu yanzu mutum lafiyar sa kalau da dan abu ya kama shi zazzabi ya kama sai ka ji an ji ai ya mutu wani Allah ya mai cikawa a sha kuka a sha kuka a banza a je a binne shi a kabari a tafi kuma rayuwa ta ci gaba da gudana ba abin da za a daina dan ka mutu wallahi tallahi dan ka mutu alaji ka dauka komai zai tsaya ƴaƴanka ma shewa za su ci gaba da harka sun binne ka kula arabi in ka ci sa'a da mai tausayi ya rinka kai ma ziyara bayan wata biyar wata shida in ciyawa ta tsiro a kanka shekara biyu uku a kabarinka iyalinka sun manta da ka kana can kana kwasan bala'in da ka shuka kanka su kuma suna kwasan duniyar su. haka rayuwar take yanzu yanzu ne zaka tafi dama annabi ya faɗa alamar karshen zamani saurin mutuwa dan abu kaɗan ya kashe mutane manzo Allah yake faɗa cewa za ku jarrabu da cututtukan da da ba a san da su ba ba sai na muku sharhi ba kun san akwai na biyu ce, in kuka tauye mudu da mizani in dai ba ku cika ma'auni ba ku cika mudu to to ku lallai sai Allah ya kama ku da ainihin wato fari yunwa yanzu ba ku cikin yunwa wallahi kuna cikin yunwa kuna buƙatar abinci sannan kuma da kuncin rayuwa sannan kuma da zaluncin shugabanni wannan laifin kwaya ɗaya na tauye mudu kawai yana ɗauke da bala'i uku bala'in farko Allah ka kiyaye mu shine fari da rashin yalwar abinci yanzu ba ma ciki muna ciki muna noman masara amma ba ta isan mu muna noman gero amma baya isan mu muna noman shinkafa amma ba ta isan mu abinci ya zama ya fi komai tsada to ba gashi ba ga damunan nan ta ko Allah ya jarabe mu da ambaliya a yi ta zabga ruwa ba an roƙi ruwa Allah kawo ba sai Allah ya kawo ruwan ya ta cinye amfanin gonan har yanzu ba ku yi tunani ku gane cewa kun fusa ta Allah bane abu na biyu Allah zai sa muku kuncin rayuwa matsi rayuwar ai matsi a shiga raki sannan kuma da zaluncin shugabanni ba su tausayin mutane ana kuka ba san ana kuka ba kuna cikin kunci ba san ana cikin kunci ba su cuce ku su ji daɗi shine mulkin su su a zubar da jininku jinin mutane ya zama rahis jiddan jiddan manzo Allah ya ce in kuka hana zakka abu na uku kenan sai an hana ku illa muni ul khasra min sama in ba da zakka yau mutum nawa ne a cikin al'umma musulmi suke ba da zakka mutum nawa ne suke ba da zakka ta Allah ta bi sabilillahi to Allah zai hana ku ruwa zai iya hana ku ruwa ya ba ku ruwan kuma ruwan ya zama ba mai amfani ba annabi ya ce wallahi da ba don dabbobi ma da ba za a shayar da ku ba wallahi wani ruwan Allah yana ba mu shi ne dan awakin da muke kiwo dan dawakin da suke cikin mu dan su ba su yi laifi ba dan su Allah yake ba mu ruwa mu sha idan ba ku yi haka ba to Allah zai jarabe ku da makiya su kwace abin da ke hannunku kamar yaya azzalimi ya zalunce ka kuma ya kwaci dukiyarka gashi nan muna gani a duniya hanyoyi da dama na kwatar dukiyarka yanzu duk abin da za yi ana kallon ka komi za ka yi ana gani duk naira nawa ka tara a banki ana bibiyar ka ka duba kuɗinka ne halal ɗinka ne kai ka nemo faskare kai noma kai aikin gwamnati kai sana'a kai business kai duk kuɗin da ka zuba an kuɗin suna taruwa sai an fara bibiyar ka da zarar ka cire miliyan kaza ka tura kaza sai an tambaye ka sai an bincike ka ka binne su a rami a gida wani ya zo ya maka shegen duka ya jake ka ya sa ka shiga rami ka ɗebo ka bashi ba daɗi ka kai bankin baka da asiri duk an san me ka mallaka a fili a kwamfuta an san duk abin da ka mallaka naira ɗaya in ka shigar an sani naira biyu in ka cire an sani kaza kaza an ci an sani aiki na alheri ma idan za ka yi wani lokacin ka cire wasu maƙudan kuɗin ka tura sai an tambaya ya za ka je ka yi wannan aikin da wannan kuɗin sai an tambaye ka gashi kuma kuɗin ka ne amma baka da yanci akan kuɗin in ka dauka ka kai ƙasar waje kuma sai sun ga dama ka kashe suna da adadin kuɗin da za ka ɗauka ka kashe gashi kai ka kai musu ba adadin kuɗin da za ka kai musu amma akwai adadin kuɗin da za ka zare ka kashe in ka bari a gida su zo su buge ka su kwaci in ka kai bankin kuma baka da aminci baka da kaza baka da kaza subhanallahi alazim rayuwa ta zama abu ta zama an kwace duk wani abu mai daraja a hannun mu yanzu duba harkar kasuwanci wallahi ina so in gaya muku ya ku kanawa musulmi ana cewa Kano wai komai da mai kazo an fi ga wallahi ƙarya ne wallahi akwai abin da an shigo Kano don an fi mu ɗaya zan ba ku ba lokaci hudu ba ce wani mai muhimmanci don mu san halin da muke ciki amma ba mu da za mu ɗora a gaba wallahi akan kasuwanci ku tambayi yan kasuwa su gaya muku wallahi yawa yawan yan kasuwan mu ma business din da suke ma ba ma business mai kawo kuɗi ba wanda suke business mai kawo kuɗin malam ba mu bane akwai abubuwa na kasuwanci tattalin amana nisa yanzu bari buga muku misali duk wani magani da zaka sha shi a garin nan kana iya irga masu ciwo da jinya kana iya irga adadin maganin da ake sha wallahi ba musulmi bane manyan dilolin magani akwai ma masu yin maganin ba ku ba ba kuna hawa motoci ba duk wata mota da za ka hau a garin nan safaya fad wallahi ba dan uwanka ne musulmi mai dilan ba malam arna amure suna nan sun yi karfi sun yi kuɗi na fitar hankali suna da biliyoyin kuɗi da estate estate yanzu a garin nan in amure suke ginawa saboda duk wata motar trailer su za su kawo duk wata motar mitsubishi su za su kawo duk wata motar mazda su za su kawo duk wata fijo su za su duk abin da kake nema wallahi ta su za su kawo kuma ka je ka shiga kasuwan nan kofar ruwa kawai shiga kofar ruwa ka je ka ga ikon Allah kai ka ce ba a Kano kake ba yau farfela ka tashi sai ka tafi kofar ruwa kasuwancin ma tunanin kasuwar ma bamu da shi masu kudin akwai kudin amma babu tunanin business plan din ma babu ba za ku iya budewa ba ku yi odar kaya kuna kwamfitetin mutanen nan mu samu sauki yanzu duk ranar da inyamuran kofar ruwa suka rufe kofar ruwa wallahi azimu ina gaya muku ko wallahi sai an sai an ji jiki duk wani kayan fayar na ruwa ba ko bane kujeru manya-manyan kujeru na alfarma a garin nan ba naku ba ne zan ta irga maka kayayyakin kasuwanci na samun miliyoyin kuɗi ba ku ba ne samun kuɗi da ake gina makarantu na gwamnati ko ko private school da ake boko na gaskiya da da wane ne da wani sauransu a kai yaya ana kashe musu miliyoyin kuɗi duk ba naku ba ne amma kuna da filaye kun ajiye kuna da kuɗaɗe a bankuna kun ajiye amma ba ku da planning ɗin abin da za ku samarwa kanku yanci to nan gaba shekaru za su zo wallahi sai mun zama bayi a hannun mutanen nan yaran musulmi hausawa a kasuwannin sabon gari da da kofar ruwa da kwakwaci da waye su ne almajirai su ne kawai yan neman kwastoma kawai amma babban mai kuɗin yana can wani katon yamuri ne ko wani katon kabila ne ya ɗebo matarsa da 'ya'yansa ya zuba suna samun arziki suna jin daɗin da ba ka duka waɗannan abubuwa ne ina gaya muku wallahi rayuwar nan in muna so mu ji daɗin ta sai mun shirya mata kar ka ɗauka don kana masallaci kana addu'a Allah ba ne Allah ba ne Allah ya baka baka da kwakwalwa baka da basira yanzu duk wani kayan kwamfuta ba ku bane ba ku da kwamfuta ba ku mu'amala kwamfuta yanzu kwamfuta ba ta zama larura a rayuwar ku ba amma su gaya mun karaf kasaf Kano kasuwancin Kano su waye manyan manyan dilolin kayan kwamfuta su waye a ina ma za ka samu kayan kwamfuta wani guri ne su fesa daga wani guri sun muku nisa in mukamai ne na gwamnati kullum abin da kuke buri a naɗa muku minista an naɗa muku minista amma mutum ɗari bakwai da ke ƙarƙashin minista duk ba ku bane shi ɗin ne kawai sai ya ministan sai ya sa doka ya ce ayi kaza amma ba din sai ya bi ta hannun wane ta hannun wane kuma duk ba ƴan uwansa bane ba ƴan kasarsa ba ba ƴan jiharsa bane ba kaza sai a ta dankushe abu shi za ga an naɗa ministocin an daɗe har yanzu babu biyan bukata saboda me wato wato sabuta shi da ake yi zai ba da umarni ayi kaza ministan kaza sai ga dukka suwaye su waye za su yi mai aiki su suna da kishi in an nada su yan uwansu suke ɗaukowa da na kusa da su wanda suke yadda suna son su za su ba su umarni suke a yi kaza a yi kaza a yi kaza kai fa kai ne kaɗai ogan a sama tunda ana maka jiniya ana raka ka kana da manyan manyan gidaje da jajayen mata hankalinka a kwance a ofishinka kuma baka iya yin buwa da doka a yi. ba gashi nan muna gani ba sai a ce an ce aikata amma ba ra'ayi ba wannan ƙananan ma'aikatan su ne zuciyar ma'aikatar kuma kun ki ku dauki yan uwanku 'ya'ya suna nan yan arewa musulmi sun yi sun yi bokon sun yi digirin sun yi master sun yi kaza suna zaune kaga mai PhD yana neman koyarwa a primary school la ilaha illallah PhD holder yana neman koyarwa a primary school ina yan uwanka da suke can suna ina wannan damuwa ce muke ciki dan Allah mu zama masu kishin kasar mu jama'a mu zama masu kishin al'ummar mu jama'a sai mu ji daɗin rayuwa in ba haka ba za mu ɗebi shekaru a ta ritaya amma kuma muna ta komawa baya tuntunin an mana nisa akwai wasu abubuwan ba za su faɗu ba Allah ya yi mana Allah ka samu cika da imani ya rabbi Allahumma ighfir lana dhunubana wa kaffir anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar wa qumu ila salatikum yarhamukum Allah